والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا دريتنا الهمس درين شاترا قوة جمال الآخرة يجرى دبر الدريه دبر أربعين دقيقة wanda ya dace da daren sha uku ga watan february shabat 2020 maratan ukura allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa cikin wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na nahawu cikin littafin sharhu ibn aqil ta gushe ba muna cikin al'asma'ul musula muna da ƙarshe ko karatun mu zai fara daga inda mai littafi yake cewa in kana majaluran bi harfin darasin da ya wuce mai magana kan almajalur bil idafa muka ce almajalur bil idafa ba za a shafe shi ba sai dai in ya zamanto idafar ismu fa'il ne اسم فاعل إما زمن توين عبادة معنى الحال كو معنى معنى الاستقبال إذا سجاء الذي أنا ضاربه الآن أو غدا كان يأتي وجاء الذي أنا ضارب الآن أو غدا مكتب وإن كان مجرورا بغير ذلك لم يهزر idan ya zamanto majruri ne da wani ismul fa'il ko da ismul fa'il amma wanda baya nuni kan hali ko istikbali ba za a shafe shi ba misali ja allazi ana gulamu gulamu hu inna majrur ne bi gulam gulam ko ba wasfi bane ba ismul fa'il bane a suna ne wazi aw ana mabrubu mabrubu hu inna majrur ne في مضروب ما مضروب بقى اسم فاعل بني اسمه المفعول به فولاد بضاعة هذا الشيء هكذا أنا ضاربه أمس فذاك شيء ذاك شيء ضارب أم ضارب أمس با آه، آه. ضد وصفني فاعلي إضافة أما كما أنا نوني كم ابن da ya gabata don ta yau karatunmu zai fara daga inda yake cewa wa in kana majruran bi harfin idan ya zamanto majruri ne da harfi hmm, fala yuhdafu yanzu mun gama da majruri bi idafa wadi muna magana majalorin bi harfin to fala yuhdafu ba za a shafe shi ba illa in dakar al-mawsul harfin mithluhu sai dai idan wani harfi kwatankwacin sa ya shiga cikin ismul mawsul da ya gabace shi lafzan wa ma'ana kwatankwacin sa lafazi kwatankwacin sa amana har yanzu wattafaqa al-amilu fihi ma maddatan kuma amil ya dace cikin su da amil wancan da amil da amil na mausul da amil din wannan shi al'ailu ilal mausul duka su zamanto sun yi ittifaki bisa mabda misali nahwu marartu bil ladhi mararta bi aw marartu bil ladhi anta marrun bihi anan fa yuzul hasbuha fa taqulu marartu bil ladhi mararta saboda mararta bihi hidin nan yana da kada maka shafe shi domin me bihi din nan kana da maka shafe shi saboda bihi da billazi duk kusan ɗaya suke da lafazi da ma'ana ka ce mararta billazi mararta bihi na wuce wannan da ka wuce shi au an tamarun ko kuma wanda kai kake wuce shi to a nan kana da dama don ya cika wa'in sharuɗa duka wannan harafi na bihi ya dace da harafin da ya shigo cikin allazi wato billazi haka bihi na wajen marin bihi shi ma ya dace da harafin da ke cikin allazi saboda haka yana halatta ka ce marartu billazi mararta kawai ba sai ka ce bihi ba ka shafi bihi ba a bisa wannan babi ne ma ƙara Allah ta'ala Allah madaukin sarki yace wa yashrabu mimma tashrabun da an ce wa yashrabu mimma asalin sa mimma wa yashrabu mimma tashrabuna minhu sai aka shafe min da hu inda ba ɗin gaba ɗaya wazi? وتقول maratu بالذي anta مار ba sai ka ce bihi ba ai bihi wa minhu a bisa wannan ka'ida ne ma baitin nan da yake cewa wa karkunta tukfi hubba samra a hikbatan fabu lana min ha billabi an taba ihu Waƙar haƙiƙa kunta ka kasance tukfi hubba samra'a? kana ƙoye sun samra'a a cikin zuciyarka hikbatan lokaci mai tsawo yanzu lokaci ya yi fabo lan a yanzu ka bayyanar da min ha hmm? ka bayyanar da abin da ya shafe ta billazi wannan da an taba ihu abin da za ka iya bayyanarwa yanzu na cewa kana sonta kullum kana samu lokaci mai tsawo kana sonta ba tare da ka faɗa ba mahallin shahid anan an ta بائه به لان منها بالذي أنت بائه به سيك شافي به لمعنى طَيب. فإن اختلف الحرفان إذا حرف دا يكي تكن اسم الموصول ya saba da harafin da yake cikin a'idin da zai koma kan ismul mausul to ba da man a shafi shi ne fa'in ikhtalafa al-harfani idan harufa biyun suka saba lam yajizul hasbu ba halal bane a shafa a shafi nawo maratu billazi ghadibta alayhi ba harful ba ne shiga cikin allazi bi allazi nan kuma ka ce alaihi saboda ka harful jarri da ala suna da bamba saboda ka ba da za ka yi ka shafi alaihi ba da ma ka ce marartu billazi radikta kawai kai shi sai ka ce alaihi saboda harfofi biyun sun bambanta harafin da ke cikin mausul ba ne ba harafin da yake cikin a'id al'a'id ilal mausul shi kuma a ala ne a wadi ala wa kazalika haka nan ba halarta a cikin maganarka marartu billazi mararta bihi ala zaidin nan kuma duk da billazi shine bihi amma sun bambanta domin wannan bihi din dalili ne sababi ne wannan billazi kuma ba dinnan lil ilsak saboda haduwa ne wannan kuma saboda dalili illa wannan ba da ya shigo allazi ya shigo ne saboda ilsatsi sannan ba da ya shigo bihi na wajen mararta shi kuma ya shigo ne saboda me ya nuna dalili dalilin da ya sa saboda haka nan ma ba za ka shafi wannan baɗin ba saboda haka mararta bin lazai mararta bi ala bin fala jozu hasko bihi min ba zai halatta ba ka shafi bihi din me yasa da tilafi ma'anar harfain saboda ma'anar harfafan harfafin sun yi bambanci لأن الباء الداخلة على الموصول للإلصاق سبو دبادة يشيقو تكن موصول بالذي بالذي يازوني دمعنر إلساقي حلوة معنر حلوة كبارة والداخلة على الضمير فأنم بعد يشيقو كان الضمير العائد إلى الموصول كما shi kuma ya zo domin ya ba da asababiyya dalili don ka ce marartu billazi na wuce wannan da mararsa bihi ala zaidi ka wuce ta hanyar sa wurin zaidi ga zaidi wadi yawon sannan wa ina ikhtalafa al ne idan amil din guda biyu suka saba na malamin jizal hasfa aiba ba zai halarta ba a shafe abin nan abdamir al'aidu ilal musul nawo kamar ka ce maratu billazi farihtu bihi kaga wannan marartu marartu wannan fa amil din kenan marartu na wuce wannan kuma faritu na yi farin ciki wucewa daban farin ciki daban sauraka ba zan yi kace maratu bil ladhi faritu kau kai shiru ba dole sai ka ce bihi sai ka ambaci wannan bihi din me yasa da ikhtilafin amilaini al-amilu fi bil ladhi shine maratu al-aminu fi bihi shine faritu wal faritu yufariqu marartu wa hadha kulluhu dukkan bayanan da ko ji yanzu huwa al-musharu ilayhi bi qawlihi shine abinda aka yi ishara zuwa gare shi bayan da kuka yi da kuka je tunda muka fara karatu a yau da abinda muka yi makon da ya wuce shine aka yi ishara zuwa gare shi a cikin fadar mai kulasa da ya ce ka zallabi jurrabi mal masulujar ka zallabi jurrabi ma al masulujar ai kadhalika wato yana nufin ai kamar haka ne yuzafu dhamiru ake shafi dhamiri alladhi jurra wanda aka masa jarra bi misli ma jurra al bihi بمثل ما جرز الموصول به دائر كتم كتم أبين دعك وموصول جرى نشي نهو مررت بالذي مررت فهو بر دونك مررت بالذي بالذي الذي نشين مجرور أنا في الموصول كثي كاو آمك الناس مررت كثي فهو بر أي مررت به فهو بر أما ان يا حالتك كشافي بائن به إن تبو لياتك شرطا حالت شافي وهو هذه آه، الذي مررت به فاستجنى بالمثال أن ذكر بقية الشروط سبب هكا ما يقول هذا إن مالك يودا تكوي دا أم مثالي لا أكان أم بتم مثالين جمالها أما دي مثلا هم زي أم بتاموك وكون شساء سيكو ولي الله عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها وإن لسكا أم سيئة جمالها da ina son rai ba karatun kashi biyu na ga kar a jikunya kunya a ce yau ba mu fita babin nan ba ko akwai alamar maimaita shi <laughs> sai da raga abu ubaidin la sauraron nan ana yana samun matsala kowane lokaci kashi <laughs> ba zubin ga mun gaji da shi ko ya kuce to ba da ya damuwa yanzu ko kuwa nazarinsa na gani ya yi tsawo ba wa maki watakila mu hada da wannan baiti sannan mu tashi fa'in ikitalafa harfani ko mu ƙara maimaita fa'in ikitalafa harfani a mako mai zuwa ba dai bari mu maimaita wannan ko wa in kana majruran bi harfin idan ya zamanto majruri ne da wani harafi fala yuzafu za a shafe shi ba illa in dakara alal mawsul harfun mithluhu sai wani harfi kusan kucinsa ya shigo kan mawsul kusan kucinsa lafzan alafazi lafazi wa ma'anan da ma'ana bai bambanta lafazi ba zai a shafe shi ba da muka ce nan bihi nan kuma aka ce alaihi ba zai yarda da shi haka iya bambanta a ma'ana ma lokacin da ba ya zo da irsaki sa'an nan ya sake zuwa kuma lissababiyyati na ma ba za a shafe ba kuma ta wata faƙar amilu fihi ma madda sannan kuma amil ya zamanto ya ittifaqi amil a ce marartu marartu ko faritu can ma ya zama faritu amma ya zama to marartu a gaba kuma aka ce faritu أوامل سنين بمبنتك تنمى بلا أشياء الضمير الآيل إلى الموصول يعلم يعني تكتيلي فتقول سيكا تشي مررت بالذي مررت هكا شافي به سبب زيها الأول من الشرطة مررت بالذي آمل نبي الذي شيني مررت مررت به شما به إن آمل إنسا مررتني إرنسو بيها sannan billazi din nan ba'u ne na ilsaki sa'annan bihi ma ba'u ne na ilsaki saboda haka sun cika sharuɗa tun da sharɗi ya cika yana halatta kenan ka shafe wannan abdamir al-ayyid ila al-mawsul shafe bihi قال تعالى الله مدعوكين سركياتي ba مما تشربون بعد منه بقى كاغا ويشرب ويشرب مما يشرب كاغا عامل ne. mimma daga mimma wannan ba shi ne harfin jarri ba min ma ko to sai ka ce tashrabu na shi ma amin ne ya shirabu tashrabu duk amin ɗaya ne min hu kamar da kace min ma haka min hu to ya halatta nan ka shafe min hu din saboda nan ma ya ka sharuɗa awamin ɗin duk sun zamanto ɗaya سارنا حرف جري ان الياض من تؤيا منه مما ده منه دم معنى رفقا واضح فبولا هكا عن الظهر التكينا كتي ويشرب مما تشربون كما يدرس في القرآن بس أنت ويشرب مما تشربون منه با وتقول هل انظروا كان اتشي ومررت بالذي أنت مار أي به nan ma duk ɗaya ne marartu amil ne amil ɗaya ne marartu billazi ba ɗin nan lil irsak anta marrun marrun din shine amil marrun da marartu duka amil ne ɗaya ne ma'anar su ɗaya ne bihi shi ma ba'u ne na ilsaki saboda haka ya cika sharuɗa nan tun da ya cika sharuɗa kana da damar ka shafe abdamirul aidi al mawsul wannan bihi kana da damar ka shafe shi to a kan wannan ƙa'ida ne baitin nan ya zo waƙar kunta tukfi hubba samra a hikbatan fabu lana lana harshe ne na al'an a larabci kamar da ake cewa al'an ana cewa lana ma ko lana yanzu al'ana yanzu waƙad kunta tukfi ka kasance kana ɓoyewa hubba samra'a son budurwanka samra hikbatan lokaci mai tsawo ba ka son wani ya sani fabo yanzu ka bayyanar da fabulan a yanzu ka bayyanar da wannan soyayya ta ka billazi an ta ba'ihun ka bayyanar da abin da za ka iya bayyanarwa yanzu asalinsa an ta ba'ihun bihi amma sai aka shafe bihi din domin billazi da bihi duk ma'anarsu sannan buh da ba'i duka awamin ne wanda manansu daya wazi to sai mu kwana nan